Kotun soji ta musamman ƙarƙashin jagorancin Air Vice Marshal James Boom ta sami Manjo General Ibrahim Sani da laifuka guda biyar a cikin tuhume-tuhume guda bakwai da ake mai. Laifukan da kotun ta tabbatarwa janar ɗin na da alaƙa da almundahana, walawala, cin amana da sama da faɗi da babakere. kotun ta sami manjo general ibrahim sani da laifin mallakawa kansa wani bangare na filin rundunar sojin kasar mai girman hekta 336 kazalika ta ce shi wannan jinar din alhakin da aka dora mai ne. karbo takaddun mallakar wannan fili daga mahukuntan babban birnin tarayyar kasar to amma sai buge da kasafta wannan fili ta hanyar amfani da wani kamfanin sa na bogi da shi kadai ke sa hannu a ciki Manjo General Ibrahim Sani ya da yi wa tandar wannan fili ne inda baya ga baiwa rundunar sojin wani bangare na wannan filin ya mallakawa kansa wani bangare kana ya sayar da wasu bangarori guda uku a kan naira miliyan goma da naira miliyan bakwai kana da naira miliyan shida. da yake zartar da hukunci shugaban kotun air vice marshal james bom ya ce bisa wannan aika-aika kotun ta rage masa mukami daga manjo general zuwa brigadier general sannan kuma zai aman naira miliyan 23 na filayen da ya sayar lauyan rundunar sojin kasar ya gamsu da wannan hukunci Hujjojin da aka tabbatar akan wanda ake tuhuma gamsassu ne masu tushe ne kana abin dogaro. To sai dai kuma lauyan janar din. barista Paul Sule bai gamsu da wannan hukunci ba. we are going on appeal. Gare ni wannan hukunci wasa ne masomin girki kuma za mu ɗaukaka ƙara. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.